ku ji wannan magana da kyau ba don mai wannan tsiyar ta ma isa ba wata ya ce ta bayyana kwanan nan da wani shiri da suke yi musamman san akwai masu ɗaukanta ɗaukan nauyinta mai sunan tura ta kai bango jarumar hausa ba abinda take illa zagin ɗan fodiyo da cin mutuncin shi da ƙoƙarin wai kunna wutar fitina tsakanin wai hausawa da fulani na ce awo kin makara da ke da iyayen gidanki wannan al'umma ce guda ɗaya musulunci ya haɗa su bayan da zakwai mun san akwai masu ɗauka ba ka ganin hayaƙi ka ce babu wuta shi hayaƙi adireshi mene ne wuta ne suna nan tana nan ta buɗe shafi na ji wani profesa na tarihi a jami'ar audu mummuni a niger bahaushe shi ma irin wannan magana ya zagi dan fodiyo kaza kaza ai jihalin shi kawai ta'addanci ne aka yi ma hausawa hausawa ku farka me kuke so ka kawo to muna faɗin wannan dai 'ya'yan musulmi ku ji su tunda muna da manabir muna da wurin aika da sako ku sani shedano ne makirai ne kuma matasa ku buɗe misali ga shafi zan ba ku suna ku ce kifi na ganin ka mai jar koma ku tsara abin da suka faɗa ku dinga musu raddi saboda alhadidu bil hadidi yufatu ƙarfe ke dukan ƙarfe yo idan kwai ya ce dutse fito mu yi boxing in ji kwai kwai ya ce dutse mu yi kokawa sai dutse yake ce da Allah na tuba amma ku Allah ya tsine ma dutse wanda ya haka da shi yo idan ainihin shi kwai bai ji shayi ba dutse ka jin shayi yo idan kwai ya ci karo da dutse ya fashe to ina ga idan dutse ya fada kan kwai yayi me ya marmashe to da baya halatta yin shiru kan munkarin masu munkari tana yaɗa wannan fasadi an turo min malam barka jini ai ba sai na ji ba mun san inda suka fito mun san wa suke ɗaukar nauyinsu yanzu kai da ka faɗa wace rawa ka ɗauka na gaya wa malam iyakanta kenan ni ka san kafin nawa na faɗa nawa na lakcoci a waje da wajen najeriya akan haka misali kar ka zamanto wanda baka motsa komai motsa alkhairi بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تسفل اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم عليك بالكافرين وعليك بالظالمين وعليك بالمنافقين وعليك بالمذذبين يا رب العالمين اللهم سلمنا من العيوب وجنبنا الوقوع في الذنوب يا رب العالمين وهب لنا أعمالا هي عندك من المرغوب يا علام الغيوب Allahumma munna alaina bil hidaya Allah ka ba san mu zama lafiya da kwanciyar hankali ya Allah wahala da fatara da tajrifi Allah ka yaye musulmi Allah ka ba san mu zama lafiya da kwanciyar hankali zabe dake tinkaro mu baɗi <coughs> Allah ka sa a lafiya. Jini, Allah kar ka sa ya zuba. Allah ka ɗauki mulki da jagoranci a jihar mu ta Kano da ƙasa ka danka ma bayinka na gari duk azzalai masu mugunta Allah karka ba su ka kiyashe mu daga sharrin su ka tsara addinin mu da malaman na sunna da dukkanin malamai na kirki ya Allah ƴaƴan mu Allah ka masa tarbiyya ka tsara ibadojin Allah ka mai da arziki hannun musulmi ya arhamar rahimin Allah an shirya ma addinin ka makirci da matagu Allah mai da kansu alkhairi inda yake kawo ne rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله